السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يؤمن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي علي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واجالنا من النار امين ثم اما بعد فيا اخوه الاسلام والايمان احييكم بتحيه اسلاميه عظيمه مباركه وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من المجن لسنة أشرت الوجود وتنترى وتب رمضان إجرار النبي صلى الله عليه وسلم دار شكرا دبو لا دليل حدود أربعين دقوكم وذا سيدي دا عشرين دبيار وتم هدو وتم أبريل kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da biyu Allah ya sake adamu a wannan masallaci mai albarka da ke nan town hall cikin garin Soleja, karamar hukumar Soleja a jihar Niger Nigeria domin tsora da yadda muka tsaya a tafsiri da muke yi muna cikin sura ta nuna ta tara a sanin surorin qur'ani kuma ta bakwai a jerin surorin alqur'ani daga sama ita ce suratul haram karatun da ya gabata mun tsaya karshen tafsirin aya ta ɗari da sittin da shida yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta ɗari da sittin da bakwai ana taimake mai sa mu dace kawai gabanin nan akwai tambayoyi da ya kamata mu amsa takardun da aka rubuto kala hudu ne akwai wanda suke da neman addu'a ne waɗannan za mu kan jinkitar da su zuwa wani lokaci ko kuma tun yanzu mu ce allah ya biya buƙatar masu buƙata masu damuwa allah ya yi damuwarsu masu nema kuma allah ya ba su sai wannan da aka ce is agent sun je aka so a ce an amsa ta amma dai an ga babu larura ta amsa cikin jiya da aka sai aka jinkirar da ita zuwa yau ok salamu alaikum malam mutum ne yana da gidaje ɗaya daga cikin gidajen guda ya mallaka wa marayu cewar kudin haya a jirgin kasar taimako a taimakawa marayu wato ana karɓar kuɗin ana taimakawa marayu sai rashin lafiya ya kama shi daga kudin hayar ana sayar masa magani amma shi bai sani to tun da baya cikin hayyacinsa daga baya sai ya mutu amma yaransa sun san cewar gidan nan ubansu ya mallakar wa marayu shi shin a nan ganin cewar an saya masa magani da kudin wannan gida ana iya raba gadansa har da wannan gidan a ba za a iya ba an gane ko ai ba ina halin rashin lafiya yi wasiya ba a wakati ne ya yi mutum yana raye zai yi wakafin dukiyar sama gaba daya inda ba a cikin rashin lafiya yi ba. wakati ya sha banban da wasiya sannan akwai wasiya da idan mutum ya yi ta ta dukiyarsa gaba daya to shi kuma za a zo a mayar da wannan wakafin a cikin kaso ɗaya bisa uku zai zama wasiya ce in yayi yana cikin halin rashin lafiya amma ina raye da lafiyarsa da komai babu jinya ba komai sai ya yi wakafin dukiyarsa gaba ɗaya yana iya yi kuma yayin sa bayan sa ba su da ikon su tashi wannan abin da zai an gane amma da ba shi da lafiya sai ta yi wakafin dukiyarsa gaba daya to za a mayar da wasiyar cikin sulhu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wani mutum yana cikin rashin lafiya sai wasiya da bayansa kadai da ya mallaka a rayuwarsa ita in ya mutu ya yanta su gaba daya su uku da ya mutu ba shi da wata dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a yi ƙuri'a a tsakanin su su wanda ya ɗauki ƙuri'ar yanci shi ke da shi wakafi ya fada kansa ko wasiya ta fada kansa ragowar suka bada zama a matsayin bayi waɗannan yayan nasu suka gada kuma gadansu suka gada amma idan ba a irin wannan ba sai dai a yi masa kawai nasiha kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa sa'ad wasiya ko nasiha cewa ka rike wani abu na dukiyar ka shefa da yayi gare ka akan ka ce ba haka ba ko ka ce za ka bayar da Allah gaba daya amma wannan shine abin da malamai suka tabbatar cewa mutum yana raye da lafiyar da zai iya godiya ko wakafin dukiyarsa gaba daya a yanzu a duniya ko waɗanda suke irin waɗannan misali akwai suleiman arrajili na ƙasar saudi arabia shi abin da ya kiran duk wanda ya san danginsa ne ɗan uwansa ya kira shi roƙe na abin da kake so da duniya in ka roƙe shi zai sai ninka maka goma ko ashirin sai baka da ya gama wannan da danginsa gaba daya sai ya to duk abin da ya kuma mallaka na dukiya ya bar shi don Allah ya yi wakati kawai abin da zai ci zai sha zai yi sutura amma duk abin da ike yi duk abin da ya mallaka ya baro Allah shi na ta ayyuka alheri da dukiya Allah ya sa gani mu malamin suka ce wannan abin da yayi waɗancan to ai dama za ka bar wa ɗanka gado ko wani ka gado saboda kada ya azara to tun kana raye ma ka ba shi abin da yake zai shi ma bai bukata saboda haka idan mutum ya yi irin wannan musamman to babu laifi wakafin dukiyarsa ma gaba a takaice wannan gidan da wannan bawan Allah ya ce ya bari wakafi ga marayu na marayu ne wanda ya ci wani abu shi ya ci dukiyar maraya shi ba za a ce ya ci dukiyar maraya ga ko ya ci kudin wakafi a shi wakafi wanda yake kula da wakafin babu laifi in ya ci wani abu daga ciki umar dan khattab Allah ya kara masa yadda a zamanin manzo Allah sanar ya zo yayi wakafin wata gona tasa da yake da ita ita ce mafi girman dukiya da imallaka yadda ya bace wakati sai manzo Allah sun zama yace to abinda zaka yi ka tsare asalinta ba za a gada ba ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba amma babu laifi amma kan sadaukar da ƴaƴan amfanin gona duk abin da aka samu amma babu laifi ga wanda yake kula da ita ya ci daga cikin bil ma'ruf kare ci na ɓarna da aka wanda yake kula da ita abin da ya shafi bukatunsa zai iya yi yi daga wannan abin nan da haka shi a matsayinsa na shi ne wakafi kuma yake kula da wakafin to babu laifi dan an sai masa magani daga ciki ko da ina da hankalinsa ko shi da kansa zai iya ɗiba daga cikin kuɗin ya sayo kansa magani saboda ina sakamakon mukabil ne na abin da yake na kula da wannan duki ko wannan wakafi da yi a to ba ga shi ba yanzu kun gani aiko ina mutuwa ba gashi suna nema sun yi gidan ba haka ne ko ba haka bane ashe shi yake kula da wannan dukiya da aka ba da ne shi idan ya ci amma su su sani wanda duk ya ci wani abu daga cikin wannan ya ci kudin ne an gani to wannan kenan a. Ah. wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah a akar makalla wai shin a daidaita sahun sahun ƙananan yatsu ne ake la'akari da su ko kuma idan idan sawu ma'ana a wurin daidaita sahu a sallah ma'ana da ake kula da shi ƙananan yan yatsu ko manyan yan yatsu ko ku a wannan suna daga cikin abubuwan da al'ada ta mamaye su a cikin sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ya umarni da daidaitawa su ne digadigin da idan samu yakan ce sarasu yakan ce istau yakan ce sawu bainal manashibi wal akadam almanakib kafaɗu wal akadam digai hadisin anas dan malik Allah ya ƙara masa yadda ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ya musu sawu sai ce fa kana yalzuqu ba'duna ka'abahu bi ka'bi ba'dhi sai sashenmu ya kasance ina leka idan sahunsa da idan sahun ɗan uwansa na ka zo aka tsaya da dige suka daidaita idan suka kamar sun zai ɗau shi sai ka ga mutum ya lankwasa kafarsa saka ta taɓa idan sahun ɗan uwansa na gema da haka ba ɗan yatsa ake kula da shi ba kaga waɗansu masallatai sai ka zo yana ce ma ma a wai ka babban dan yatsan ka akan layi a gani to wannan zai sa sau yi zigzag wani ya gabo ne ya baya saboda kafafunmu ba iri ɗaya bane wani ya fi wani tsayin kafa to idan ka bi shi to kai za ka matsa gaba da aka za ka ga sauran wani sai ka ga ya ya kwanto baya saboda ne saboda kafarsa ba ta kai ta wancan ba kuma ya miƙa kafarsa can gurin kuma ya ɗara shi saboda haka dole ya abin ko kuma wani kaga shi kuma sai ya ɗan shigo ciki haka saboda kafaɗinsa su dawo saboda shi kuma kafafunsa suna da tsayi to da haka sai zama to an rasa sahu mai kyau amma da za a sa digadigai kowa isa digadigai misali kamar yanzu waɗannan darduman da ake yi kowa ya zama to sa ne a ƙarshen darduma ba babban ɗan yatsa ake kula da shi ba diddige ne a babban a ƙarshen darduma to za ka ga sahun ya fi ɗaukar ainihin yanayin jikin a cikin dai ana kula da zigazzigai ne da idan sawu ba wai ana kula da ɗan yatsa ba ne akwai wani malami yana karatu shi a karatun matan aure bai dace su tafi makaranta ba a cewar sa sai dai su yi karatu a gida malami na son bayani akan haka wannan ya tsohon labari an gane zancen mata ba za su je makaranta ba wannan ainihin wato rashin lura da nasofi ne ko fahimtar nasu ai hadisin bilal da duk ana karanta, ai mata da suka zo suka ce manzan allah ya karanta su gidan da yake bin su don sai yake gida gida yana koya musu karatu a yana suke hazuwa Allah ya sa kuna gani a makaranta suke hazuwa ai da suka tambaya an yi mutu hadisin ya rasu rasulullah maza sirrin da yake a kanmu. bayan Allah ya aiko ka ga maza da mata sanya mana wata rana da za ka rinka karantar da mu yake ku je zan rinka zuwa na karantar da ku rana ka zane kaza sai suke taruwa wannan ranar sai manza Allah ya zai karantar da su to inda suka taru ai nan ne makaranta kai za a cikin masallaci ne ko a wani wuri da aka tare da ko ko menene yanzu zamani ya zo ana yin makarantu irin waɗannan da muka sani na zamani da wannan duk bai canza tuwo suna ba sunan tuwo Allah ya sa ku gane saboda haka zancen cewa ba za su je makaranta wannan bai taso ba da cewa ke. Eh, zai fi kyau a je gidanta a karantar da ita to da za ka ɗan dama dama shi ma ɗan dama dama ne Allah ya sa ku a okay to malaman guda nawa ne kuma nawa za su kasu kuma za ko wanda malami sai ya tafiya wajen matar mutane yana zuwa yana zama ita kaɗai, na karantar da ita ko ko a mai gidanta zai zai zauna shi ba zai je kasuwa ba ba zai je ofis ba ba zai je wajen aiki ba ba zai je ko ina ba sai zauna za a karantar da matansa a wannan dan dama dama ne amma su fitar su je makaranta collectively a hada su a koyar da su shi ne ma ya fi tserarwa daga wani tunani daban daban saboda ni akwai maganar da za ka zo in kana karantar da mutum ko matarka ce ko ka ce wani lokacin sai ka ji aka ne ba aka bane to amma idan a cikin abin nan suke a cikin yama kuma mace da kuka ganta hatsari sai ka zo kana karantar da ita wannan abin da kake karantar da ita daga kai sai ita kai karatu kake mata ita kuma tunanin ka wani waje yake tafiya saboda sha'awa ta rinjaye hankalin to daga lokacin da ka zo kana yin mace karatu sai ka ga tana yin wannan to akwai matsala rin ba ku labarin wani malami ina nan da ransa bai mutu ina karantar da mata sai suke ba yara nono a gaban yi musu fada yi musu fada sun yi sai su tabarin canza sanu wata rana wata ta garo nono tana ba ɗanta sai ta ke uwar da ta nonon irin wannan guda shida na fashi yan mata ya aura ba zaura ba yan mata guda uku ya aure shi ya fara saduwa da su shi ya fara taba nonon su shi ya fara kaza shi ne yake guda da ya yi fashi za ka ice don uwarsa kamar yadda nono daga ranar ba wanda ya sake to idan da daga yakin kusa shi ne ba ya san me zai faru to mun ta zo ka ganta akwai hatsari saboda ka sai ka yi takasar ka ce wai a bi ta gida a karanta da ita da matsala ta zo cikin mutane zan gaya muku wani abu akwai matar da na santa an zo ana karanta mu suratun nasi ai karshe allazi wasu su fi su durin nasi wallahi ta zo ba ta faɗi sai ka ce allazi wasu su annas wai ba za ta sai su durin nasi ba kamar tana jin ta yi wata fitsara ne saboda ai ana ta da al'auran mata duri to wai kai ka jin ka faɗa kamar ta ce al'aura ma ta faɗa wala da za ka faɗa to yanzu idan kuka zo kuna yin abin nan da wannan kai kana ba ma sai za faɗa ita tunanin take wani abu take tunani da in ba in ba abin da sai ta ce wannan bai duka to an samu iya sai ka kula ka shi kenan dan kuma dama yana da da saboda haka sai ka kula ka shi kenan saboda haka san makaranta a karantar musu, su kar wanda ya tafi gidan wani ya karanta da matarsa in kuma ba haka bace yanzu zauna yi a gabansa malami zai zai karanta da matarka ba zuwa gona ba zuwa kasuwa ba zuwa ba inda za ka zaman da faru. saboda a kaucewa irin wannan ilmi to sannan ina hukuncin keɓewar mace da namiji ita kaɗai a musulunci ai kuna lura kuma ai musulunci ya hana to ashe shi wanda zai zo ko wanda za ta fito ta zo cikin mutane cikin yan uwanta mata to wannan shine umarnin da Allah ya yi da yake auni sa'ihinna ko dan ko matan su matan musu a Allah nan ma bayan yi ne an gani kawai isharar ce kenan abin da za ta yi a cikin yan uwanta mata ya fi zamantowa lamuni fiye da a ce ta yi a cikin ko daga ita sai namiji shi kan kuma abin da yake duk wanda ya wannan mijinta ya karantar da ita da aka gasu nan muna yin sakaci za ka je makaranta ka yi karatu ka koma gida matar da san da ke yi duk da karatun da muke muka koma gida muna sanar da mata yanzu ai manya-manyan malamai ne gama ina ɗabi'ar ƙasar hausa ma ku yi haƙuri ku yi haƙuri wanda ta fi kowa jahilci a gari ta ce matan malam saboda ya ba ta zuwa makaranta tana ganin tara ce matan malam ba su sani ba kowa su sani kuma shi ba a karantar da ita irin labarin nan kun da ya yi ruka wai aka zo kar ku ɗauka wani wani dogon lokaci a bayan bayyana izala ne abin ya faru mata ne a gidan biki suna rigima a kan sallar magariba yi sallar magariba da ka da wuce sai ga matar wani liman za ka ce shi ke nan ga matar liman don allah sallar magariba da ka da wuce sai su ce da dai da ake yi amma dai da yan izana suka zo sun lalata da wani da ya hudu wani ya shida wani wai ba ma san yawon da ake yi ko ba ta liman to wannan shi ne haƙiƙanin gidan ko matan malamai a ƙasar hausa ba ta karatu ba yi to da haka mu ringa karantar da mata yana a gida abinda muke ji kaji wata nasiha ka je ka wa ka nasiha na a gida insha Allah za ka ga tana dauka to amma kuma idan za ka mata nasiha sai abin da ya shafe ka to wallahi akwai matsala wallahi wasu ran sai ka ce da kai to an yi ba wani nan ko kuma ta ce wallahi sai an ji an tambayi malam ba abdullahi dan masul ba aka yi ba annabi yake mata su sadaka ya je ya karantar da su mata su yi sadaka na ga yawancin ku yan wuta ne sai mace ta cire gwal ɗinta sai ta bayar wata ɗan kunne wata abun hannu wata abun kafa wata zobe wani kaza suna ta sakawa mata abdullahi dan masul ba su je komai masallaci ba tana Allah Allah ki ta je gida ta je ta dauka ta je za ta kai wannan Allah sai ga Allah dan musu ina za ki ai manzo Allah ne yake a sadaka ta dinka shi da zan kai masa sai ki wallahi ina bukata ni da yake mun fita da ki ba ki ba mu ci a gida sai ta ta wallahi zan baka ni ba kai zan ba a me yasa bai saba gaya mata shi tafiyar a gida ba sai da sai da ita za ta kyauta za ta fita da shi amma da tuntun ya zo ya ga masa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin waɗannan abubuwan yanzu idan ka zo shawara ma za ka yi shi kai ko in ba ka amma sai yanzu bukata sai ka ce kai ka fitar kanka karantar da ita kafin bukata in ka karantar da ita kafin bukata ka to in bukata ka zo shi ke amma wallahi ba ka zai kai wallahi ni na lura gaskiya baban wance ko baban abban wance ko abban wani wallahi ni na lura kana yi mun sama da faɗi da yawa kuma sama da faɗi kake ba Allah ya tauri aka bi a layi a ainihin wato mata su fita su je makaranta shi ne kuma wanda ya fi gabanin su aure tun suna ƙanana su koyi david abubuwa da haka allai ba tana da dama gabanin ta balaga gabanin ta fara al'adar duk abin da ya kamata ta koya na addini za ta yi koyi ya salamu alaikum malam Allah ya kara maka lafiya a min tare da kai wa alaikum salam tambaya ta malam a zamanin manzon Allah a yi amfani da tarbiyyi ina jin tarbiyyar ke yi a zamanin manzon Allah ba san wani abu tarbi ba an gani abu ne da ya zo daga baya ina ga nan mun ba da tarihin tarbiyyi tarbiyyi yan wa musulmi ba shi da alaka ko ta kusa ko ta nesa da addinin musulmi alaƙarsa ita ce alakar sauran abubuwa da aka ɗauko da gurbin musulunci aka saka a cikinsa amma ba shi da alaƙa da musulunci ko ta kusa ko ta nesa waɗannan 'yan yatsun naka guda goma su Allah ya baka domin ka ringa yin tasbihi idan lissafin da za ka yi ko tasbihin da za ka yi mai lissafi ne na shari'a amma idan za ka yi wanda ya wuce wannan da shari'a ta iyakanci za ka yi ba adadi to kai babu lissafi ya fahimta Ka yi ba lissafi misali akwai tasiri da aka saranta mai uku uku akwai mai goma goma akwai mai sha ɗaya ɗaya akwai mai sha biyar biyar akwai mai ashirin da biyar biyar akwai mai talatin da uku uku akwai mai ɗari to akwai mai saba'in istighfari annabi ya sai kan yi istighfari saba'in zuwa ɗari to akwai saba'in akwai ɗari to in za ka yi tasbihi ko istighfari ko abin da ya kama da wannan irin wannan ko irin la ilaha illallah da ake guda ɗari bayan sallar asuba da bayan sallar la'asar ko magariba in za ka yi waɗannan guda ɗari ɗarin da waɗannan in yanzu ɗari kuma abin da aka fi so kan ɗan yatsan ake lissafa sama a najin din kuma magana mafi inganci hannayen guda biyu gaba daya hadisin sha yana yi da hannun dama kawai hadisi ne sha hadisi ne sha ingantacce ne amma sha da yan yatsun hannun guda biyu ake yi gaba daya za ka zinga kirga saman yan yatsun ne da aka idan mai ɗari ne da ka mai sau goma shi kenan ka samu wannan din da ake ka gana kirga gaba gaba wasu mai da gabar daya biyu uku to dan sai sa nan daya nan biyu nan uku nan hudu nan kasan sa biyar to kaga idan za ka yi ashirin da biyar garin kayi wannan kayi wannan ai hamsin kenan da ka sake wannan ka sake wannan ka ga ɗari ka gama in ka bi wannan tsarin na biyar biyar in ka bi na uku uku za ka yi wannan ainihin sha biyar wannan sha biyar ka sake yin sha biyar sha biyar ka sake yin sha biyar sha biyar sai ka sake yin biyu a guda uku da dugo daya kaga kayi ɗari ka gama in ne talatin da uku ne in kayi su ka sake irga guda uku a ɗan yatsan ka daya kayi talatin da uku ka gama in ne sha ɗaya ɗaya ne da kayi waɗannan guda uku kai wannan guda biyu ka gama in ne goma ne kana yin uku kai guda daya ka gama haka nan za ka iya riƙewa to idan za ka yi lissafin zikiri da ba lissafi to ke nan ba zancen ka taba hannunka kawai sai ke kai ba lissafi don haka Allah ya dan masu Allah ya kara sai wata rana ya goni yana yi yana abin da sai ce yanzu a hisamin da kake wa Allah kake masa lissafi shi abu nawa ya maka da bai lissafa maka ba irin waɗannan da suke ce za su yi da yawa ɗin a'a in za ka yi na shari'a ya kasa kenan da aka malamai suka ce na daga symptoms abinda zai sa ka sansani ƙwayar cutar bida'a a cikin ibada in ne lissafi ce a ce wuce ɗanyi to ba musulunci ba musulunci zai ce ka yi abu to ba ya wuce ɗanyi in ka jan ce ɗari da da ashirin tara. wallahi da ake ayan ana faɗa ku ya ana ɗin kafa ɗari da ashirin da tara bida ake in za ka yi alaɗifin kawai ɗari ɗarin mawa yake sai ka yi ɗari amma ba a ce karka yi ɗari ba in za ka yi da lissafi ka tsaya ɗari amma kana ƙara tsaya kan ɗari to ka yi bida an fahimta to da haka wannan dole sai mutane sun lura da shi da za ka zancen tarbiyyar ba shi da wani abin nan a addini ba shi da wata alaka da addini an ɗauke shi ne an saka asalinsa addinin buda su suke amfani da shi buddhism buddhism su suke amfani da shi sakamakon alaka tsakanin musulmai da duniyar da ba musulmai ba shi kenan musulmai suka gani da suka ana suka yafa da aka ganci na ana yi iri kuma abin da zai baka takaici wai shi tarbin ba yanzu an ka zan nasu an yi shi aji aji yan kaga wani na addu'a wai shi wannan harko nan taba shi maki ake yi ko kaga ana sa masa tunani kaga tarbi yana kanshi ne dauke da tarbi yana wani ba a yi ko ba ku taba gani ba ko mu taɓa ji ba sharbin shi yake yi amma shi wari yake yi saboda mu duk turaren duniya ya dama saboda ka ba shi da wata alaƙa ga sharbin ka na a hannu masu relatin abin ai abu huraira ina da wata wani buhu da ake cika tsakuwa ina da kuyanga ina yin tafiya yana jefarwa kai ma yi buhun ka zuba tsakoyin kai ta yi ba shi kenan ba tarbi ne to sannan tsakoyin guda nawa ne an lissafa wai akwai wani tarbi waya mota ake ɗaukar san za a je aiki in eh, tarbi ne amma sai an masa kata kata an samu mota an saka saboda girman sa kawai haka je kawai ja ala in yi, kawai sai a ja kowa in iwari kawai kamar nan zai zuwa jin bada wannan ya zo na can kowa in ja kawai in kai aiki ba shi da alaƙa da addini Allah ya kawai samu wani dan kutai na bakar abu zai Allah ya kara muka yi da ya akan a tasbaha almansha a tarih wal mansha sai ka daɗa samun bayani sosai a kan abin da ya shafi da musabbi a wannan abin da ake na shan ya kawo shi har hadda na zamani da aka yi wani mai ɗin ɗin ko wani mai ɗin ɗin sai su mutane kuma abin ta kai shi ya hara masallacin hadu shi zai mutum ya sa ka jina ta kasu kasu kasu Allah ya sauke yan wa ta ku haƙuri iya tafiyar da za mu yi a tafkin kenan a yau su waɗannan suna buƙatar bayani ne sosai sun shafi aure kuma ko wani da ya rubuta da larabci bayanu kai zai ta hamuli mashakil ahal wa wujudu ta'limihinna wa ma yattasil bi dhalik هذا حبذا لو أنه يراجع تفسير سورة التحريم فسورة التحريم عالجت هذا الموضوع معالجة تامة بل كأنه يعني نقلها من تفسير رد الأذهان للشيخ بكر محمود كله لأن هذا نفس ما ذكره في كأنه هو الموضوع الرئيسي للسورة قال بيان كيفية تعمل مشاكل الأهل ووجود تعليمهن وما يتصل بالأهل هذا الذي قاله الشيخ بكر محمود قلي في تفسير رد الأذهان الموضوع أو يعني الموضوع الأساسي الرئيسي لسورة التعريف فتلك السورة عالجت هذا الموضوع معالجة تامة فعليك بها فهي خير معين حتى تستطيع أن تكيف بيتك وأسرتك وأهلك بارك الله فيكم إن شاء الله ragowar tambayoyin ما ji waɗansu gobe na لكن على ne بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من إنك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم نعم بارك الله فيك yan uwa masu albarka idan kuna tunawa jiya mun ji Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana labarin alƙaryar nan da aka hana su yin su ranar asabar a matsayin Allah ya shar'anta musu hakan maimakon yi da suka yi babu izini daga Allah to amma sai suka saba wannan umarnin da Allah ya ba su sai suka yi hila suka yi dabara suke yin sudin a ranar asabar amma suna ga sun wa Allah dabara ne ba ran asabar suka yi su ba sun yi ne a ranar lahadi to da suka yi wannan ai mun ji Allah ya mayar da su birin duka, an gani ƙulna kunu ƙiradatan khatimi to bayan nan Allah ya bi su da wani abin kuma shine to yusa azana rabbuka kuma lokacin da ubangijin ka ya shela sanarwa wadda take wato bayyananniya la yab'athanna alaihim ila yawm qiyamati man yasumuhum su'al azab cewa Allah tun daga wannan lokacin har ranar tashin alkiyama zai ringa tayar da wanda zai ringa ɗanɗana musu mugunyar azaba ya kaskantar da su ya wulakantar da su har kiyama da tashi bano isra'il ba za su gushe ba cikin kaskanci da wulakanci saboda ne abinda suka kulla alaka tsakaninsu da Allah kullawa ce ta sabu in dai ka gansu da Allah to sabani ne kawai a tsakaninsu an ja daga ne Allah ya ja su masu ja inna rabbaka la sari'ul iqab lalle ubangijinka wallahi mai gaggawar ukuba ne wanda ya saba masa har i zamanto zai iya masa ukuba tun a nan duniya gabanin lahira amma a lokaci guda kuma wa innahu da ghafurur rahim sannan shi Allah bai gafara ne mai kai wanda kaga Allah bai gafartawa ba shine wanda bai tuba ba amma in dai mutum ya tuba daga zunubin da yawa Allah kowanne iri duk girmansa kuma duk yawansa Allah zai gafarta masa da aka aran ma a sura ta 25 suratul furqan ita illa man taba wa amana wa amana wa amila amalan salihan fa ulaik fa ulaik yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا أو إذا كثرت ترضي أمين Allah subhanahu wa ta'ala ke illa man ta'ala ai kun ga jerin gwanan laifuka ne guda uku Allah ya faɗa wa mu aya gabanin wannan إيش والذين لا يدعون مع والذين لا يدعون faɗa ke yace wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar bayan Allah nan na kware da ake bayani a su bayan Allah mai rahma daga sifar su la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ba sa kiran wani Allah na daban tare da Allah na gaske, ma'ana ba sa shirka wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq kuma ba sa kashe ran da Allah ya haramta a kashe sai da haƙƙi bai halatta a kashe mutum sai da ɗayan abubuwa guda uku ko dai wanda ya taɓa yin aure ya zina ko mutumin da ya kashe wani da gangan ko kuma mutumin da ya yi ya bar addinin musulunci to waɗannan za a kashe su shi wannan idan an nemi ya tuba ya ke tuba za a kashe shi amma su waɗancan da zarar hukunci ya kai kansu to da an zartar da shi wanda ya zina bayan ya taɓa yin aure ko da lokacin da ya zina bai da aure ya ka kama da shi wallahi gwagwarci ne ya same shi da ne shi sa ne zina kawai kabari dole yau ba zai kwana ba zai shaki wannan numfashin wannan iskar yau ta fi karfin sa sai ya kwana a kabari kawai a tabbatarin ana shari'a musulunci haka da haka nan mutumin da ya kashe wani da gangan ba wani zancen a yafe masa ba wani zancen abin nan in ya tuba wannan tuban in dai Allah subhanahu wata'ala ya yaje masa azaban lahira amma wanda ta duniya ta yi masa kun san me yasa sai an masa dan kada mutane su dinga kashe mutane suna tuba ana kyale su sai ai na tuba wallahi ba zan kuma ba wannan ya kashe ya tuba an kyale shi wancan ya kashe ya tuba an kyale shi wancan ya kashe ya tuba an kyale shi sai a kyale mutum ɗari su kashe mutane ɗari kowa ya tuba kyale shi amma da da na ɗayan nan ya kashe ya tuba ka ce ya eh, to tuban ka tsakaninka da Allah amma kai ma sai ka tafi akwai wanda zai sake kashe wani babu da haka Allah ce wani kun fil qisas hayatu wani kun fil qisas hayatu ya ulin albab la'allakum tattaqun القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة كنا درايوة أتكين قصاص إن دي زعي قصاصي ذات أمر أيوة yanzu kaga gwaranci irin na shari'ar duniya wai za ta yi mutum ya kashe kana kashe shi wai an yi asarar rai biyu kenan to da kyale shi kadai tun da ya san ya kashe ba za a kashe shi ba ya kashe mutum biyar goma ashirin talatin tun da ya kashe ba za a kashe shi ba da kashe shi bayan ya kashe na farko wanne bi gara kashe shi to haka ya kamata mutane su ringa fahimtar sakon shara Ita wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi yace wala yaqtuluna kuma ba sa kaga da shirka akwai zunubin da ya fi shirka babu kisan kai وكتبنا عليهم فيها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين وال... وكتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل من من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا أنه قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما, <laughs> فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا ومن فكأنما أحيا الناس جميعا حتى الله يقدر min ajal zalik sura ta biyar kenan suratul ma'id kissar ƴaƴan annabi adam da ɗaya kashe ɗaya da Allah ya gama bada labarin sai min ajal zalik katabna ala bani isra'il dan wannan ne muka rubuta a bani isra'il a littafin su ba wai dan shari'a ta tsaya kan su kadai ba a'a shari'a ce sa'ira ta shiga cikin kowa annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin cewa wanda ya kashe rai ba tare da ta kashe rai ba au fasadin filar kuma ba an kama shi ba ne a cikin ƙasa da Allah ya inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa yuharibuna مثلا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم, ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة subhanahu wa ta'ala yace إنما جزاء إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله كدن سakamakon waɗanda suke yaƙar Allah da manzansa wa yas'auna fil ardi fasada suke yawo da barna a cikin ƙasa wato suna yin barna a cikin ƙasa suka zama barnata to sakamakon wasu ayyukan tabu a karkashe su aw yusallabu ko a tsere su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a yanke kafafunsu da hannayensu bisa sabani in an yanke mutum kafar dama a yanke masa hannun hagu in hannun dama a yanke masa kafar hagu a bisa sabani auyin fomin al'ar ko a kore su daga kasa malamai sun yi sabani kun wuce tafsirin wannan aya bara ko bara wancan kun ji sabanin da malamai suka yi wasu na ganin audin ta tahiri ce wasu kuma na ganin auɗin ta tanwaye yake wasu kuma suna ganin a'a auɗin wato akwai sinfi ne na ayyuka in sun yi kaza kaza za a yi musu misali suka ce wanda aka kama shi yana yin waɗannan abubuwan ya kashe amma bai ɗauki dukiya ba mai tsorata mutane ba sai a kashe shi an kama shi bai ɗauki dukiya ba ya je tsorata mutane bai kashe ba suka tafi a kore shi an kama shi ya ɗauki dukiya kuma ya kashe mutane suka ce wannan sai addini shi ya ɗauki dukiya bai kashe ba ya ɗauki dukiya amma ya tsorata mutane sai a yanke kafarsa da hannunsa a bisa saɓani in an yanke masa hannun dama a yanke kafar hagu in an yanke kafar dama a yanke hannun hagu haka za a yi masa amma wasu malamai suka ce a takhir da zabi ya ba da shugaba wanda duk da zafi ga dama shi zai musu ai za sun dauki dukiya ne kawai ko sun yi kisa ne kawai ko sun tsorata mutane ne kawai ko sun dauki dukiya kuma sun kashe mutane sun tsorata mutane eh, sun kashe mutane duk abin da shugaba ya ga dama kawai shi zai musu amma ganin dama fa ba ganin dama kawai ba ta yadda da za a ce a kawo wannan in ya ga akwai dan wata alaka ya ce wannan ya da shi wanda kuma ya ce a kashe shi ba ba irin wannan ganin dama irin na adalci an fahimta to irin waɗannan shi ne Allah ce min ajali zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi idan ba irin waɗannan mabarnata ba to wanda ya kashe wani faka anna ma ina nasu jami'a kamar ya kashe mutanen duniya ne gaba ka kashe rai guda daya ba da haƙƙi ba to kamar ka kashe rayuwar mutane ne gaba ɗaya hmm. to wai me yasa aka faɗi wannan malamai suka ce balaga ta irin ta alƙur'ani wato farko ana so a jingina maka nauyin kisan kai don ka nisanci shi ina za ka kai nauyin rayukan mutanen duniya gaba da to ɗaya na biyu karka manta a rayukan mutanen duniyar nan akwai mahaifinka akwai mahaifiyarka akwai matarka akwai ɗanka akwai dan uwanka akwai abokinka akwai makocinka wanda kowanne ɗaya daga cikin waɗannan shi kaɗai ka ware suka yi masa ba ne ba akwai zuri da kuma kake sa kaje da kashi nauyi ya dada nauyi ko bai dada nauyi ka ga ya dada nauyi da haka za ka wa kanka faɗa ba za ka yi kifar kai ba to sai kuma suka ce hikima ta uku saboda in ka fara ɗauke ɗauke ka kashe wannan an ƙare ka to za ka je ka kashe wancan za ka kashe wancan za ka kashe wancan daga nan za ka nuna duniya kan ka kashe kowa to shi ne ake ce maka sanar ma ka sanin naka da duniya wa man ahyaha wanda irayar da rai guda ɗaya ma'ana bai aikin kashe ran ba faka annama ahyan nasa jami'a shi ma kamar ya rayar da mutane ne gaba ɗaya to don haka ainihin wato harkar kisa take da nauyi kware da gaske Allah subhanahu ta'ala yi hannu su akar mutane su rinka kashe to haka nan zana. ai ana ramma Zana ba wai hana ta kawai Allah ne ba ba Allah ba sai kar a yi zana ba a sai ma kar a kusance wala ta taqrabu zina mm. innahu kana fa'ishatan wa Allah ke karku kusanci da lallai ta kasance alfasha ce alfasha mummunan aiki wasa a sabila kuma tar da hanya ta farki da mutum zai je biya bukatar sa ta sha'awa ya zama zai zai kaga laifukan nan guda uku kaga su manya ne manya ne shirka kaza kaza to amma in ka tuba Allah sai gafarta maka shi ne yake wa inna rabbuhu la ghafurur rahim bayan inna rabbaka la ne iqab sai ce wa innahu la ghafurur rahim kuma lallai shi ubangiji mai yawan gafara ne mai wani yawan jinkai ne ay lam yazal mutasifan bi zalik bai wuce ba ina tabantuwa da haka na'am Allah ce. yake وقطعناهم في الأرض أمما من وبلوناهم بالأفلات والسيئات لعلهم يرجعون نعم أنه قطعناهم في الأرض أمما ممكن الواقع ذات جلد أساء الأمومي لبنى نعم قطعناهم معنا ممكن تبدا أساء أمار الله يجب في الله يتروى الأرض دا كان هذا فيك وجودنا wannan sirri sha biyu da muka yi aiko jiya mun ji an ce fambayin sassanin duk tare suke to Allah subhanahu wataala tunda suka yi masa wannan abin ya dauki alƙawarin ya dinga ɗanɗana musu mugunyar azaba da aka ja tarwa tsasa ba da aka banu Isra'ila yanzu ba su da kama kamar tarihin kaf ba za ka ji an ce ga kasar banu Isra'ila Allah ya shafa tarihin kasar su ma da aka yi ce wasu alum anil ƙarya wato ƙauyen nasu amma ban wannan zancen ga shi nan suna watan gariri a ban ƙasa da aka ko ina suka ne kama wuri zauna ne da aka falasin ko yankin da kuka ɗauka na falasin ba naku ba ne ya ku banu isra'il na 'yan falasinu ne kun zamanto 'yan ta'adda don ne kun kama kayan mutane kun riƙe adanci ta ga shi Allah ce wa yin ta'adana rabuka na yi ba a alayin ilayen ila banu isra'il yahudawa da kuke ganin su a duniya ko da ana ganin su wata uwa amma sun fi kowa kaskanci da wadatanci har yanzu a duniya har yanzu saboda kun ga yanzu da Allah ya tashi kai su yankin da za su zauna ruwa ma da za su sha ruwan gishiri ne sai an masa aikin sha Allah ta kun gani inda ruwan ma da za su sha ya ɗauke su ya kai su can sai ruwan gishiri shi suke aikin da ta suna sha a sa chemicals da wani sauransu sannan duk wahalar duniya su suke duk wahalar a ah, yanzu zai kera maka mota zai maka kaza amma shi ba zai iya hawa ba ina dai ina aikin wahalar kera amma bai iya hawa zai maka ac a ah, yanzu technology nasu ya kai ga kaji nan ma sun yi mana amma su ba su iya ci waɗannan kajin ba sa iya ci so su timan jikin mutum ya gaya mana Allah ya sa kuna gane Allah ya bar su da wahala ya ce sai ya ɗanɗana musu azaba har kiyama ta gashi to Allah zai saba wani alƙawarin ne kuma Allah da kuka gani shi yake zai maka abu ba wai sai lallai kana ganin ya saukar maka da ya saukar da azaba daga sama ko ka zaba a'a kawai tsaya za ya aiki zata dan bayani ne kankani zai nuna maka abin da yake to ga sunan suna ta wahala za su kera jirgin da ba za su iya hawa ba za su kera motar da ba za su iya hawa ba za su kawo technology da su ba za su iya cin gajiyar ta ba sai dai a ci gajiyar abin wannan wanda irin ci bayan ne wace irin wahala ce wanda ta wuce wannan to sannan duk kutun gwiwar da kuka ga suna yi a duniya wallahi su kaɗai ba su iya yi sai sun haɗa kai da sai sun haɗa kai wadansu da aka isra'ila tare cewa ƙasa ce mai ƙarfi amma ba ta iya tunkarar abu ta kaɗai sai ta fake da aka kuka ta kama amerika ta rike da ta ingila ta kama yanzu daga ingila ta zama abin da ta zama abin da ita ma abin ya zama sai a hankali sai ta sake ta sai ta kama amerika yanzu ta kama amerika kam tarihi. da aka duk abin da muke so ta yi sai ta sai ta america sai ta jirgin ta yi to ita ma american kafinci ai kun gane ko wallahi kafinci ran Randa duk Allah yi ba mu saiti wallahi inna ma fi bai wahida fa idha hum A ajaba da musu ke kuma Allah yi ba mu ido ranar kallo in ma mu magani ba mu bar wasiya ga waɗanda za su zo a bayan wallahi billahi tallahi ya faru in kana fi shakka akan wannan ma ka ko kuma da in ka yi shakka akan haka to kai shakka za ka mutu eh kai shakka akan ita ma amerikan sai ta faɗo to daidai ita da kai shakka za ka mutu Allah ya sauye amma faɗuwa kam ta ma faɗo ba ta riga ta hau ba ai ta hau ko nawa ne suka hau suka faɗo to ita ce yan lele ita tafi sauran ai ita ma sai an mata jan carbin in yamuri eh ba kun san shi kana tun da kuke dariya kuma san jan carbin in yamuri wai yamuri ne musulunta Allah sai kai sa a musulunta ba zai tafi sallacin in gargajiya sai je musulunta kowa da tarbi ba ma ba ma shi ma zai zai tarbi an yi dadda sallah ga ana ja shi ma sai ringa da sun ya bari na kai ya bada ta kyan kike maki bidan wani wallahi ne muku rantsuwa da Allah inda waɗancan suka hau suka faɗo wallahi ita ma bai lafa sai ta biyan uwanci Allah ya tafuna mai to da ka Allah ya tarwatsa su a duniya watsa su yi bi haifu la taqumu lahum qa'im wa la taqumu lahum ba za su taba sa wani abu a su tabbatar da shi ba kuma tutar su ba za su taba tsayawa ba ba za su yi ba Allah ya yi musu wannan abin kuma ya kama su kenan minhum akwai mutanen kirki daga cikinsu haka Allah ya faɗa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر نعم. وأولئك من الصالحين في الخيرات يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون وأولئك من الصالحين بارك الله فيك haka suke akwai mutanen kirki a cikin su har yanzu akwai mutanen kirki ko kwanan na ko wani da ya fito ike gaya musu cewa abin da suke yi zalunci a kan isra'ila kuma nasu ya ce abin da suke yi zalunci a kan falasini kan lafi yake zalunci to har yanzu akwai waɗanda suna tsaye akan wani amma akwai duna zalunci waɗanda su kuma ba haka suke ba wanda mabarnata ne iyakar barna Allah yake wa balawnahum bil hasanati wa sayyi'at kuma muka jarrabe su da kyawawa da Munan, ma'ana ba wai kyakkyawan aiki ba za su ji daɗi wani lokacin su sha wahala wani lokaci wannan kuma sunnar rayuwa ce amma da Allah ya faɗi nasu wannan ina nuna maka samfarin nasu na musamman wahalar da suke sha ta fi daɗin da suke yi Allah ya sa kun fahimta yanzu ai su suka yi waɗannan makaman da ake faman bala'i da su a duniya to ba inda aka fi amfani da su mummunan amfani da su fiye da wurin da su saboda shi yanzu da kai banu isra'il da ka gan shi ba yahudiya da ka gan shi kaga yanzu karar wuka in hankalinsa ya yi malala shi ya gaba ɗaya su sun tashi to kuma shi ne ina kusa da falasdin inda kullum ana ta buga bumabumai ana buga bindigogi to yaya za a yi kuna gane maganar yanzu idan ka ji a new york a duniya new york na ɗaya daga wuraren da aka fi tashe-tashen hankula kuma su suka fi yawa a new york yanzu nan za ka ji a wani club an tashi bom yanzu nan za ka ji wani club wani ya shiga da bindiga ya harbi mutane ya kashe na banza dama banza ta ta gobe eh. da dan gungu yake arne ya dake arne Allah ya sa ku da gani to irin waɗannan abubuwan Allah ya buga musu yace wa galawlan bil hasanati wa sayyi'at me yasa ake musu haka la'allahum yarji'un amma ne su ta dawo su hankalta su gyara tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tauraka musu al'amura amma ina ba su da wannan hankali da haka ni kai ke duk wanda Allah ya ba hankalin in wani abu ya same shi mai daɗi ko mara daɗi zai duba alaƙa tsakaninsa da Allah ya gaba ta shi bai ta gyaru wannan Allah ya sa yana da hankali ai kun gane ku ayo ba jiya muka ji cewa Usman dan gode ba ko kun manta aka zo garasi aka yi aka gaya mutane ga inda ake cin abinci ga inda ake zaman cin abinci ga da hannun da ake cin abinci za a yi za a fara a ce bismillah mutum ya ci gabansa kuma idan abin zai yi zai da ɗan yatsu uku bayan an gama darasi an gama bayani sai wani ya ɗaga hannun ta ana gama sana da yake na yace wallahi ni da zan fara cin abincin da don mu farko sai na manta ita sai kai a tafi ita wallahi ga gafar ta hana jami'in ba sai na manta ita kai a ta uku Allah ba la ta uku ma sai na manta sai ta kai tsaya to kai lawa ne wallahi lawa lauma ne za ka ga kaga wani yankin cikin wadannan ko amma ka zo gari gida tamanin in sabilin lafi a kawo maka sauka ne lauma ɗaya ta abinci lauma ɗaya ta yankan nama makwalwa ɗaya ta ruwan zaki ka yi gida tamanin 80 plus 80 plus 80 240 yanzu a garin nan a wannan ranar rakon da ya ci lauma tamanin. yankan nama tamanin ruwa magwalwa tamanin to wanda kuma baya cin abinci kuma mutane su suke faɗa bayan su ne hairu shahi su suka fi kowa shaida su suka kai masa abincin iyan kayan ci kawai kun samu bawon ciki wanda ya ba suna ta an dage musu sallah ba a yaka suke faɗa ku ba ɗage musu sallah aka ba Allah ne ya ɗage musu ba cin suke suka ƙoshi ba za su iya zani sallah to amana ka ci lauma tamanin ta to yanka nama tamanin ruwa makwalwa tamanin ka iya tashi to ai ka ga sai ka yan dabaru a mutane za su sallah ka ce ainihin Allah ya ɗage musu sallah ainihin an hana ni na yi sallah na gama ba ni kuma dan kuna da bakin kai shi yasa za ku to ka ji waliyan Allah na gaskiya lauma ɗaya lauma biyu uku ta ishe su lauma ɗaya biyu uku ta ishe su kuma za su ƙoshi Ahmad bin Hanbal Allah ya ji ka da ɗaya daga cikin almajiransa ba immediate almajiransa ba wanda ya koyi irin ɗabi'u da hali nasa shine Ahmad bin Taymiyyah kowannen su an samu yana yin kwana arba'in da ya tsuguna yi ba a yaba kwana arba'in zai yi tsuguna yi ba yaba saboda mai zai aka ci balle a ji kasa yi sai ya lamba ɗaya ce biyu shike a zama yan ganyayi shike amma kan ka zo ka kashe arna kai ta ke ne wajen allah to kuma amma da rin ya haka nan in na faɗa ne na na da shekarwa da haka na yi shiru wallahi mu lokacin da sun mala tus'aluna la tus'aluna an nayin tana nan tana tana duk wannan abin garin da muka kwasa za a yi mana hisabi za a tambaye mu akan tarayya hmm. ka zo kawai ka zo nan dai ka bude ciki kasuwa ta zo da gobe sai ka sha ka cika nishadi to akwai ranar yin bai akwai ranar mai da jawabi za ka mai da sadi ran kiyama Allah ya dasar da ka ci duk abin da zaka ka ci na halal ka sha duk abin da zaka ka sha na halal ka sa duk sirrin da zaka ka sa halal kuma ka yi wa amma bi ni'mata rabbika fa'adir gode wa Allah amma ka ta a halal ita dukiya da kuka ganta halaluha hisabu wa haramuha iqab to haka zaka ringa kallon al'amuran to shine sai ka samu ka zama a cikin fasai ina roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da tsofin sa na ɗaukaka Allah ya samu gama da duniya na Allah ya arzuta mu halin. ya shiga tsakanin mu da haram akwai yan uwa da ta aiko cewa ai wa iyayenta addu'a da yayanta addu'a da yan uwanta addu'a da mai gidanta addu'a Allah ya kara masa buri a'a ita wannan tana da kishiyoyi har guda biyu su uku ne a gidan a kakan kada wani ya ce ai ta yi ne don a ce kada kada a karo kishiya A'a. ita akwai abokan zama cewa ta yi masa addu'a Allah ya ƙara buɗi su Allah ya ƙara buɗi kuma Allah ya ƙara masa adalci ya iya riƙe matansa da kyau inda suke masa irin wannan addu'a to sannan ta ce akwai kakanta da ba shi da lafiya ya masa addu'a Allah ya ba shi lafiya to dukkaninmu dukkaninmu da muke da marasa lafiya Allah ya ba mu lafiya iyalanmu kuma Allah ya musu albarka abubuwan da suke mu roƙar wa waɗanda ta ambata mu ma muna roƙa a kawunan mu Allah ya mana abin da muka roƙa wannan sannan akwai ɗalibai da suka kawo takarda za su yi jarabawa suka ce suna neman mu taya su da addu'a Allah ya ba su na sa'a Allah ya ba su nasara amin to muna roƙon Allah Allah ya ba su sa'a jarabawa amin kuma Allah ya ba su nasara amin kuma Allah ya sa ba zanawa za su yi marubuta ba so musa haka suka ce za su zana haka suka ce ko to Allah ya sa ba zana za su yi ba rubuta za mu yan kun zana da matsala Allah ya sa kun gani in bangaren zane ne ku je ku yi zane amma yadda ake rubutu ku ne kar ku yi zane to Allah ya sa ku rubuta alhimu amin kuma Allah ya ba ku ilimi mai amfani amin ilimin da za ku taimaki addinin ku da shi ku taimaki al'ummar ku da shi ga update na ainihin taimakon marayu masallacin yan gwangwan dubu biyar masallacin cikin kasuwa dubu goma wani bawan allah ya aiko da dubu hamsin da allah ya saka musu da alheri allah ya sa cikin mizanin kyawun ayyuka Allah ya amsa musu abin da suka bayar Allah subhanahu wata'ala ya ba su ninkin ba ninkin eh, haka ne ya kamata kawo barke abin nan din cikakken abin da saboda gobe ne a zai ko to shi kenan insha Allah ko da gobe ne sai musanar sanar cikakken abin da aka samu kuma dai gobe insha Allah mu za a kaddamar da wannan raba kyaututtuka ko wannan taimako da aka shirya ga marayu wanda muka ɗauki tsawon lokaci muna ainihin sanarwa a kai kuma ana ta bayar da gudunmawa mutane ya sai saka muku da alheri duk wanda ya taimaka Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya shi bashin da ya bashi kuma ya biya shi har da kamar yadda ya alƙawari waɗanda suke so za su yi kuma ba su da dama ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya rota mana gaba daya Allah ya hore mana Allah ya ba mu dukiya ta taimakon addini ya ba mu dukiya ta taimakon al'umma ya ba mu dukiya wadda za ta zama to alkhairi gare mu da wadanda suka kalle ta ga wadanda suka san da ita Allah muna roƙonka Allah ka arzuta mu arziki mai kyau ka ba mu wadata wadata mai amfani ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da almajiranmu da ƴaƴayenmu da matayenmu da jikokinmu da ƙannayenmu da yannanninmu Allah da abokanmu da masoyanmu Allah da duk wani wanda ya alaƙa da mu Allah muna roƙonka ya mutu ka ji ka gafarta mu, Allah ka sa ina gidan rahma Allah muna roƙon ka irin ranar mutan zo karshe ka samu suka da imani inda muke magabatan mu addu'a ka ba mu masu mana addu'a a bayan mu marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suka yi a tsaye Allah duka ba mu lafiya kuma ka horar da lafiyar mu wajen yi mana da'a wajen yi maka da'a Allah muna ka wannan ƙasa ka dawo mata da zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa Allah da arziki da wadata Allah kowanne irin kunshi Allah ka gaba da wannan kasa to ga masallacin bakin hanya anguwan kabula su ma sun aiko da naira dubu goma Allah ya saka da alheri Allah muna roƙonka Allah ka shi ta hankula da fitintunu da suke faruwa a wannan ƙasa Allah ka kawo ko. Allah ka kawo tallafi Allah ka kawo agaji Allah ka kawo taimako Allah ka tsare mu da idaniyarka da ba ta barci Allah ka ba mu aminci Allah ka ba mu tsaro Allah muna roƙon ka mana jagora wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته